a karanta wannan rukunan haji din? Eh, to, malam ya ce a karanta ko da a gurguje ne. Rukunan haji na ɗaya harama, niyya kenan, wato niyyar shiga aikin ibadan haji. Na biyu, tsayuwan arfa. Na uku, ɗawafin ifaba. wato ɗawaful hajji kenan. Na hudu, sa'ayi ma'ana safa da marwa, wanda ya bar wani daga cikin wannan hajjinsa bai cika ba, ɗaya daga cikin wannan guda hudun idan kika bari ko idan ka bari to hajji bai cika ba kenan. Wajiban haji na ɗaya harama daga miƙati wajibi ne, akwai wurare da aka ajiye daga nan ake ɗaukan niyyar aikin haji, to yin niyyar haji daga wannan wurin wajibi ne, kada a tsallaka. Kaiwa zuwa faɗuwar rana a arfa wannan wajibi ne, don ka je arfa to ka tsaya har rana ta faɗi wajibi ne. Kwanan Muzdalifa, daren goma ga wata, ai kun ji mun faɗi kwanan Muzdalifa ko? To wannan shi ma wajibi ne a kwana a wannan wurin da ake kira Muzdalifa. Kwanan Mina kwanakin sha ɗaya, sha biyu ko sha uku ga wanda ya ga dama, waɗannan kwanakin wajibi ne. Ko dai ki yi sha ɗaya sha biyu, ko kuma ki ƙara in kin ga dama ko ka ƙara in ka ga dama zuwa sha uku ga wata. amma dai sha ɗaya da sha biyun wajibi ne in ka ƙara kamar yadda Allah ta'ala ya ce faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhar fala isma alaihi liman ittaqa na gaba jifan shaidan kun ji mu baci jifan shaidan ko tun ranar goma ga wata da ranar sha ɗaya ga wata da ranar sha biyu ga wata duka waɗannan wajibi ne aski ko sai-sai. shi ma wajibi ne, ɗawafin bankwana shi ma wajibi ne, ga wadda ba tana cikin al'ada ba kuma an riga an wajabta mata tafiya. Wanda ya bar wani daga cikin waɗannan ba zai biya, wato, wanda ya bar wani daga cikin waɗannan to zai biya shi da yanka dabba a makka, idan ka bar ɗaya daga cikin waɗannan baka yi ba? to za a ɗora maka harajin yanka dabba a makka a madadin barin ɗaya daga cikin wayan nan da ba kai ba. Sai sunnonin hajji. Wanka lokacin harama, mutum ya yi wanka ya tsabtace jikinsa. Daga sauti da talbiya ga maza. mutum ya faɗa da ƙarfi labbaik Allahumma labbaik mutum ya yi ta yi ana ji maza ban da mata kwanan mina daren arba mutum ya zo ranar takwas ga wata ya kwana a mina ai mun faɗa ko to wannan sunna ne muna maganar sunnoni ko wannan sunna ne wanka ɗaga sauti kwanan mina takwas ga wata washe garin tara ga wata duka wayannan sunnoni ne sumbantan hajarul aswad shi ma sunna ne ga wanda ya samu dama idan baki samu dama ba ku baka samu dama ba karka shiga cikin kokawa sunna ne wanda ya bar wani daga cikin waɗannan ba komai a kansa abubuwan kiyayewa lokacin da ake cikin harama lokacin da kike cikin harama lokacin da ka shiga cikin harama akwai abubuwan da wajibi ne ka kiyaye kun ga mun yi magana cewa mai aikin haji ifradi da mai aikin Hajji kirani bayan sun iso makka za su doge a cikin ihraminsu har ranar goma ga wata ko bayan sun yi jifa sun yi aski ko? To wajibi ne mutum ya kiyaye wayannan abubuwan. Haka nan wanda yake tamattu'i a lokacin da yake cikin ihrami, sawa'an kafin takwas ga wata ko kuma bayan takwas ga wata, duk wanda yake cikin harama to wajibi ne ya kiyaye waɗannan abubuwa. Ga sunan kamar haka. Aski yanke kumba, ba a aski ba a yanke kumba, da zaran ka shiga harama. An fahimci wannan? Amma idan wani dalili ya sa ka ya karye ya faɗi, ba kai ka yanke shi ba ba laifi, ko kuma gashin jikinka ya faɗi, ba laifi. Wannan ya sa na tuna da waɗansu da suke ba da fatawan cewa idan mutum ya shiga ihrami ba susa, wai kada mutum ya sosa jikinsa. In ka ji kaikai ma ba susa, wai me dalilin su, wai saboda in ka yi susa, ai za ka cire gashi jikinka, ko kuma za ka karya farcenka, kuma an ce ba cire gashi ba karya wannan ba, ba addini ba ne zama. Ba laifi, in mutum ya ji susa za ka iya yin susa mana. ko da kuma gashin jikinka ya faɗi ai ba nufi ba nufin ka cire gashin bane ba ba nufin kuma ka karya kumban bane ba laifi zaka iya yin susa zaka iya yin wanka ma in ta kama da iramin ka zaka shiga kai wanka ba matsala ko da kuma gashin jikinka ya faɗi ba matsala zaka iya taje gashinka ko da gashin ya karye ba matsala kun fahimci wannan abinda kawai ba a yadda ba shine ka sa wani abu ka ɗebe gashin ko ka ɗebe kumban shine aka hana rufe kai ga maza kamar hula rawani da makamantansu ba a yi hakanan ba a sa takalmi sawu ciki sai dai sawu waje kamar silifan ko abin da ya kama da haka sanya ɗunkakkun tufafi ga maza, sanya turare, sanya safan hannu ga mata, duka ba a yi. Sanya suturar fuska, ma'ana niƙabi kenan ga mata, shi ma ba a yi, sai dai inda akwai wurin da akwai yiwuwar fitina, mai yiwuwa kun zo wurin gungun da mazaje ne zalla, kuma akwai yiwuwar ki ja hankalinsu to babu laifi za ki iya rufe wani abu da huska ki sai in kin wuce kamar yadda malamai suka ba da fatawa wanda ya aikata daga cikin waɗannan bisa rashin sani ko mantuwa ba komai a kansa wanda yayi da gangan to zai yi kafaran ɗayan abubuwan nan guda uku ko dai azumin kwana uku ko ciyar da miskinai shida ko kuma yanka dabba a makka idan kika yi ko kai ɗaya daga cikin wayannan abubuwa da muka faɗa da gangan to dole ne ka yi horon ɗaya wayannan abubuwa guda uku abu na gaba da ake da yake wajaba a kiyaye shi ne farauta runguman iyali wato idan mutum yana da mata kenan ko nufin sha'awa ko nufin iyali din da sha'awa duka ba a yi fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj daura aure wanda akwai wata fitina a lokacin aikin haji tsakanin maza da mata sai ga daga zaran magana aikin haji kuma sai magana aure ya taso to muddin ana cikin ihrami ba a daura aure ba a maganan aure, in ma akwai wannan a bari sai an fita ihrami tukuna. Ba a ɗaura aure, sannan na ƙarshe saduwa da iyali, matuƙar mutum yana cikin ihrami to ba maganan saduwa da iyali. Idan mutum ya yi farauta, to zai biya kwatankwacinsa, fa za mislu ma qatala minan na'am. sai ya ba da sakamakon kwatankwacin abin da ya kashe na daga cikin dabbobin ni'ima, wadda za a kwatanta masa, samu wadda suke adilai ne ko masana ne na ilimi sai su ce, To, abu kaza da ka kashe, kwatankwacinsa a cikin dabbobin ni'ima shi ne ka ba da kaza. Ga farauta kenan, wanda ya rungumi iyali, ko ya nufe su da sha'awa, ko ya ɗaura aure. to wannan yayi laifi ne abin da kawai ake bukata shine yi istighfari amma wanda duk ya sadu da iyalinsa a halin aikin haji to hajjinsa ya baci kuma dole ne ya kammala wannan aikin hajjin a haka sannan kuma dole ne ya biya wannan aikin hajjin a nan gaba a rayuwarsa saduwa da iyali yana bata haji matuƙar dai mutum yana cikin ihrami hajjinsa ya lalace ya ɓaci saboda haka a kula akwai waɗanda suke tafiya tare da iyalansu a kula a kiyaye sannan akwai waɗanda kuma shaidan yake yaudararsu da akwai waɗansu waɗanda suke ƙwararru ne wajen ɓata wa mutane ake haji suna can irin mazauna can ɗin na yau billah waɗanda suke zama wasu ma har alfahari da abin suke yi ana ji suna ana suna hira tsakaninsu ke haji nawa kika bata sai wallahi ita haji kaza kaza ta bata saboda haka jama'a ku kula a kiyaye Allah kuma ya kiyaye mu da fata abin da muka faɗa wanda yake daidai Allah ya sa ku yi amfani da shi ya zama amfani a gare mu gabaki daya abinda kuma na yi shi bisa kuskure Allah ya yafe mana shi zan ƙara jaddada mana cewa wannan takaddar kamar yadda ku ganta a takaice ne abubuwan da ma'aikaci zai ma'ajjaci maniyyaci zai yi amma a kowanne akwai ƙarin bayanin yadda ake yin su kawai abin da ake bukata in gari ya waye wane irin aikin hajji kake sai ka ɗauka ka duba to yau gari ya waye yau nawa ne ga wata a ai yau tare ne ga wata saboda haka me da me ma aka ce zamu yi sai ki duba sai ka zamu yi kaza zamu yi kaza zamu yi kaza zamu yi kaza kin yi su ka yi su to shikenan ban yi kaza ba to je kai kai wannan abu a ina ake wannan abun ka je ka tambaya ko ka je ka nema ya ake yin abun sai ka tuna yadda aka yi maka bayanin yadda ake yin sa amma a takaice duk abin da mai aikin haji ake bukata ya yi a kowace rana daidai gwargwado an takaita shi a wannan wurin Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum